kai wallahi gabaki ɗaya yunwa nake ji sahura kin san fa ban fa karya ba fa na fito ba kai alama ya nuna haka wannan uwar hamma haka wallahi tallahi kai ina jin ko kamar ina da wata naira ɗari ɗari sahura ba kya gajiya ina jin uwa la'ai yanzu kamar ta gama ɗan ah, ta gama ta gama amma kin san menene ne hmm. ni fa gabaki ɗaya fa na gama yanke shawara ma fa dole ne na zo na nemi wata sana'a ko da aikin karfi ne na ke yi ina dan samun abin da zan da zan rufa maka na asiri ba kullum in tashi bana ce sai na zo gurin ki na samu abin da zan karya fi su biyu ko kuwa to ai dole ne na yi ta maza ne hoɓɓasa saboda na gaji wallahi ha amma a ce na tashi ina jin yunwa ba inda zan je in samu abin da zan karya sai na zo ki lokaci ne insha Allah shikenan a salamu alaikum in ana harkar arziki ba a tsiya ba ta ɗarinta ke kuma ki karɓi ɗarin kai wa ya sa ka a cikin wannan sabgar kuma wa ya kasa da kai wala tana ya gaito ka to me ne dubu ɗaya ba shi ya je ya ci abinci kundura ka fita ido na in rufe ka fita ido na in rufe na gaya ma an gaya ma shi kare ne ko an gaya ma matsiyaci ne an gaya ma ne irin kuɗi yake karɓa ko kare ne ina ka je ka samu me ka magana kare a cikin ba kuma kare da kai ba shashen banza shashen ba kuma kare da kai ma kai sha sha sha baba ga da wannan ni tunda ba so shi to wannan wannan mutum yi maka ina maka alheri kai gidan yarinya ne ka ba ka alheri dubu da banza ya kuma shan shaki yarin zuga shi ke kar ka sake jirgin a gurin in na sake ganin ka kofa gina akan yarinyar nan sai ni ma in ƙwararwa wallahi Allah sai ni ma in ƙwararwa wannan gurin baba ne maka iyaka da yarinyar nan ne maka iyaka da ita wannan gurin wannan gurin wannan gurin wallahi sai ka wannan gurin saura ai ba saura gurin <laughs> Baba, mai na gajiya. Lafiya lau. Lafiya lau. Dawo, banza ya sha sha wannan ba nake ba banza ha wannan na kama banza kawai ke kuma ki san yadda na ki rike shi hannu biyu mm. ba ina da ci kusan dubu ɗaya ma yanzu kaga yaron nan balarabe gabi ma haba namima a a a ba ba karma ba ai kar ai haka to to alhamdulillah to mm. ba matsala ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa baba ruwa ruwa baba ka ci gaba da al'amuranka to shi kenan yawwa to na ikon Allah ko daɗi na da Allah in ya tashi nuna ishara baya bari a ja lokaci kuma shi baki kawai abin da zai faɗa ya sani bai san me za a mayar masa ba yanki shi ya ce shi ba kare ba ne kai kika ce shi ba kare ba ne ni kare ne mm. da Allah ya tayi nuna karen ya zo da wani kuma ya karba ba ma ɗaya ba wa kana nufin babana ne kare na gaya miki gundura rashin kunya naka har ya kai haka kalli babana ka ce mishi kare a'a <laughs> baba na ne kare ke fa kika ce ni ki ba kare bane ni na san shi ba kare bane kika ce ni ni ni ne kare kenan ba za a karɓi kuɗi na ba sai kare to kin ga da karen ta yi zuwa karɓa ya karɓi guda uku kuma kin ga dole a yi da ni kuma ya ce ni ne mai na kama ki kama ayo ai yanzu ni na gama haɗa komai nan ya miki haɗin gida